يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan dare yau 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu da hudu 1430 daidai da lissafin nasara shekara dubu biyu da tara idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratu taha sai Allah madaukin sarki ya ce ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب fil طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى wato yanzu fir'auna ya fusata ya ƙara matsawa bani isra'ila lamba yanzu abubuwa sun yi tsanani ya ɗauki matakin zai yi wa bani isra'ila yankan kajin biki to sai allah ya ce walakari auhaina ila musa haƙiƙa mun yi wahayi zuwa ga Musa wani irin wahayi aka yi wa Musa Allah ya ce masa an asiri bi ibadi ka yi tafiyar dare tare da bayina lailan wato duk sanda aka ce asra shine an yi tafiyar dare da mutum idan kai sammako abin nan sai a ce adilaja idan mutum ya tafi da safe a ce gada in ya tafi da yamma a ce raha shi larabci da yake yana da wadatattun kalmomi duk tafiyar da aka yi da yaushe aka yi ta akwai kalmar larabci da take nuna wannan Allah ya ce ka yi tafiyar dare da bani Isra'ila ka tattara bani Isra'ila da daddare ku yi gudun hijira ku bar garin sai Allah ya ce fadrib lahum tariqan fil bahari ka nufi ta gefen kogi in ka je kuma ka daki kogi da sanda domin sama musu hanya idan ka daki kogin da sanda hanya za ta samu hanyar kuma yabasan wato busasshiya la ta khafu darakan kada ka ji tsoron cewa fir'auna zai zo ya rutsa da ku wala taksha sannan kakka yi fargaba cewa in kun shiga ruwa za ku nutse babu wanda zai faru a ciki wato yadda abin ya faru shine da Allah ya ba annabi Musa umarni ya hijira tare da wato mutanensa bane Isra'il to da daddare ya tattara su suka kama hanya domin a gudu sanda gari ya waye babu kowa a cikin gari bane isra'ila ba ko kwarare duk annabi musa ya kwashe su an kama hanya to wannan ya fusatar da fir'auna fir'auna nan take gayya ya tara sojoji na hauka da ba taba tara irinsu ba ya biyo bayan annabi musa da mutanensa akan hanya da suke tahowa ma suna cika baki suna cewa inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun inna لشرذمة قليلون suna cewa lalle fa waɗannan annabi Musa da mutanen sannan shirzimatun qalilun wata yar kungiya ce yan kadan yan kadan ne su in an kwatanta da yawan mu ba su taka kara sun karya ba sai sake cewa me wa innahum lana laghaizun Fir'aun ya ce to kar ku manta kuma wa innahum lalle su lana lagaizun sun fusatar da mu saboda haka akwai bukatar mu je mu musu hukunci hukunci irin na wanda ya fusata wato yadda ya yi haɗu wannan gayyar ke to da irin wannan gayya cike da alfahari ya bi annabi musa da mutanensa ƙarshe mutanen annabi musa da annabi musa sun zo bakin kogi ba gada babu jirgin ruwa ga dushiyar ɗin halaka ya tabbata kenan sun rasa yadda za su yi kuma sai suka hangi fir'auna da mutanensa ga ƙura ta turnike ga makamai suna walƙiya in sun fada ruwa mutuwa idan suka jira fir'auna da jama'a sai suka iso mutuwa gaba mutuwa baya mutuwa to kaga an rasa yadda za a yi a wannan lokaci kenan to me faru Sallaka mu je can gaba, falon ma tara aljam'ani. Falon ma tara aljam'ani, ƙwala ashabu Musa inna lamu da Allah ya ce, falon ma tara aljam'ani, yayin da wayannan rundunoni guda biyu suka ga juna. Fir'auna da jama'arsa sun hangi annabi Musa da mutanensa annabi Musa da mutanensa sun hangi fir'auna da jama'arsa an yi ido hudu ƙala ashabu Musa sahabban annabi Musa da kansu sai da suka yi magana a wannan lokaci suka ce inna lamudurakun lalle mu kan an riga an rutsa da babu wata hanya da zamu bi mutuwa dai mun kawo kanmu cikin mutuwa ta iske mu to kullum annabin Allah ya fi jama'arsa ƙarfin imani yayin da suke cewa an rutsa da su akwai maganar da annabi Musa ya a lokacin me annabi Musa ya ce qala kalla budar baki annabi Musa sai ce kalla a'a ha ba a rutsa da mu ba saboda me inna ma'i rabbi sahdi annabi Musa ya ce ku kwantar da hankalinku inna ma'i rabbi lalle tare da ni akwai ubangiji na hade yanzu nan Allah zai nuna mana yadda za mu yi Allah ya nuna musu ko bai nuna musu ba shine Allah ya ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa ka buga musu hanya a cikin kogi zaka ga hanya busasshiya ta bayyana la takhafu darakan ba kwa jin tsoron fir'auna ya zo ya rutsa da ku wala taksha kuma ba kwa jin tsoron nutsewa magana inna lamudrakun bata taso ba la takhafu darakan sannan magana za ku nutse a cikin ruwa ku halaka bata taso ba shine wala taksha annabi Musa yana sa sandarsa yana dukan teku a wannan lokaci kawai sai ga titi ya tsage ruwa ya buɗa nan ya zakuɗa nan sai ga titi da busasshiyar ƙasa a tsakiyar ruwa annabi Musa haka ya buga musu hanya bani Isra'ila da mutanensa aka shiga ko ana ta tsallakawa yanzu sun gama tsallakawa ga fir'auna shi kuma ya iso tare da mutanensa me ya faru a wannan lokaci فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم نعم وأضل فرعون قومه وما هدى الله يتي فأتبعهم فرعون سي فرعون يبيوسو بجنوده درندنا ستكرى الفهري firawuna yana zuwa ya ga titi ya buɗa a cikin ruwa ya girgiza kai ya ce na dade ina gaya muku ne Allah ne kun ga ruwa ya ga ubangijinsa ya buɗa ya bada fili fir'auna bai san cewa wato ya kawo kansa gidan mutuwa ne da kanshi ba saboda haka aka ce hayya a shiga kawai nan take suka shiga fir'auna wato annabi Musa da mutanensa duka sun gama fita ba ko kwara ɗaya da ya saura cikin ruwa fir'auna da jama'arsa duka sun gama shigowa ba ko ɗaya a waje kuma na gaba bai fara haurawa ba duka an shigo gaba ɗaya kaf Allah ya tattara su a ciki ba kuma ɗaya da ya haura sai Allah ya ce ruwa to ruwa ka haɗe da su duka ka notar da su a ciki shine Allah ya ce fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum sai abin da ya rufe su na daga kogi sai ya rufe su wato maimakon a tsaya maka wani dogon labari sai aka ce maka kawai sai aka gama da su gaba ɗaya kurin kus an kammala daga wannan lokaci alkur'ani yakan yi amfani da wayannan ibarori din sai ya magana akan me sai ya magana akan kalma guda ɗaya an riga an kammala kamar mutanen annabi ludu da Allah ya ce wal mu'tafikatu ahwa والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا الله يتي والمؤتفكة دوين دا أكا موسو upside down أكا كفدسو أهوى سبور أبا سنزوتي يارس كيرشي سنوا متانا النبي لولو sai Allah ya ce fa gashaha ma gasha abin da ya rufe su sai ya rufe su su menene abin da ya rufe su su ruwa aka musu na duwar na wuta wannan kuma menene abin da ya rufe su su kuma ruwa ne Allah madaukin sarki yace ma mamaye su gaba daya shine fagashiyahum min al-yammi ma gashiyahum fir'auna lokacin da ya ga mutuwa yayi kalmar shahada wai zai musulunta حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت نعم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجعلت الله يباشي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله يكشي حتى إذا أدركه الغرق حسي لوكا تند نصر واترسى لفرعون kala wai shi dan ciwaciwa ne a lokacin sai yace amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il lalle ba abun bautawa da gaskiya sai abun da bane isra'ila suka yi imani da shi yayi kalmar shahada ko bai kalmar shahada ba ya ce wa ana minal musulmi ni ma na musulunta yanzu yana cikin musulmai ne ma musulmi ne in ji fir'auna sai Allah ya ce masa al'ana sai yanzu ka san zaka yi imani wa a sai ta kablu bayan a can baya yi tsiya wa kunta min al mufsirin ka zama cikin masu banna sai yanzu da kaga mutuwa ka ce ka shirya to imanin ka Allah baya san shi a wannan lokaci yawanci mutane da dama suna yin kuskure mai kama da wannan sai kaga matashi yayin da yake kuruciya ba zai tsaya da Allah ba sai ya ta shirme a cikin gari ai ta shaye-shaye ai ta tambele ai ta eh, fasikanci da abubuwa da sauransu da haka da haka da haka har sai kuma ya tsufa tsufa ya rutsa da shi yanzu yanzu ya ce zai iskancin ba zai yiwu ba in zai tafi neman matan banza ya tsufa ba za su saurare shi ba kuma ga ya bai da sisi kuma yana so ya mutunci ya rasa yadda zai wani lokaci dai sai rikide wurin zai zama sun da ya tsufa sai ya samu wani masallaci ya ce wai zai zama ladan a masallacin akwai gaskiya a cikin wannan ba gaskiya a cikin wannan Allah ka gafarta mana ko kuma ka ga mutum lokacin da Allah madaukin sarki ya bashi dama ko ta mulki ko na abu mai kama da haka babu ruwansa da addini sai Allah ya kwace to sai ya samu wani dogon carbi kuma sai ya tare a masallaci shi ma yanzu ya zama al-ustaz al-mubajjal wannan kuskure ne ya kamata ka yi amfani da dama ta taimakon addini a lokacin da ka same ta Allah ka gafarta mana to daga nan ƙaryar fir'auna ta ƙare fir'auna mai da'awar shi Allah ne yanzu karyar Allah ta kare an halakar da shi gaba ɗaya an kammala to me Allah madaukin sarki ya sake cewa wa ce wa adalla وما هدى fir'auna ya batar da mutanansa mutanansa duka halakar da su yi wa ma hada wato bai shiryu ba kuma bai shirye da mutanansa ba me halakar da al'ummar sai Allah ka raba mu da halaka sai Allah ya ce mi يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ينزو الله سيدا وينا مغنى بني إسرائيل كنغ بني إسرائيل su ne waɗanda suke tare da wa su ne waɗanda suke tare da annabi Musa alaihi salam bayan suna tare da annabi Musa fir'auna yana azabtar da su ko daga baya Allah ya turo annabi Musa ya tsallakar da su to amma wai duk da haka bayan an tsallaka ko yanzu sai aka fara samun matsala sai Allah madaukin sarki yake cewa ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila kada an jainakum min aduwikum hakika mun tseratar da ku daga abokin gabar ku wane ne abokin gaban nasu shine fir'auna Allah ya ce wa wa'adana kum janiba turil ayman kuma mun yi wa'adi da ku a gefen wannan dutse ta gefen dama shine wa wa'adana kum janiba turil ayman Allah ya ce wa nazzalna alaikumul manna wassalwa sannan mun saukar muku da almannu da assalwa almannu wani darba ne da Allah yake sauko musu da shi daga sararin samaniya kamar zuma asalwa wato yan shila yan tattabaru wato su ne wayanda ake saukar musu wato abin da ya faru shine su bani isra'ila bayan sun tsallaka wannan kogi an ci gaba da tafiya suna cikin tafiya sai suka samu wasu mutane suna bautar gumaka sun duƙufa ka'in da na'in suna bautar gunki to nan take sai ga bani isra'ila wayanda dazu dazu nan fa Allah ya tsallakar da su sai ga suna cewa ya Musa ij'al lana ilahan وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة النبي موسى قال إنكم قوم تجهلون الله يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر mun tsallakar da bani Isra'ila kogi wato Allah ya tsallakar da su daga wannan ruwa wai bayan sun tsallaka ruwan kuma suna cikin tafiya fa'atau ala qaumin sai suka samu wasu mutane ya kufuna ala asnamin lahum sun dukufa ka'in da nayin suna bautar wasu gumaka nasu qalu bude bakin bani isra'ila sai suka ce ya musa ya musa ij'al lana ilaha mu ma ka sama mana wani gunki mu rinka bauta mashi kama lahum aliha kaga wayannan suna da gunki mu ba ma da shi ka sama mana mu wani dan gunki mu ci gaba da bauta mashi wai ɗazu dazu aka tsallakar da su amma yanzu har sun manta da akwai Allah suna neman gunki da za su bautawa ka Allah ka gafarta mana akwai takarci kaman bautar gunki ba takarci kaman bautar gunki yaushe zaka zo kai ta kiran wanda bai ji bai gani bai iya wadatar da kai daga komai duk hauka ya kare wajen bautar gunki larabawan jahiliya har gunkin dabino suna da shi irin dabino saudiya mai zaki din nan aka har hada akan katuwar yar bebi aka mutum mutumi aka aje wai gunki ne ana bauta mishi akwai lokacin da aka yi matsala aka yunwa wani ya zagaya yunwa ta kwakwale shi ya je farauta bai samo komai ba ya kewa ya ba inda zai samu abinci ya kewa ya wajen dakin kaba sai ga shirgegen gunki na dibino ya yi gingirin gima cikin dakin kaba ya zo yana kallon gunki yana dan haɗa yawu hakan nan <laughs> ga yunwa ta maza masa lamba da ya ka gabar da yamma kudu da arewa ya gaba mai kallon sa sai ya kama hannun Allah sai ya bantare sai ya tura aljihu ya wuce ya je gida ya cika cikin sai sha ruwa wannan kuma bai hana gobe ya zo ci gaba da yi wa gunkin sujada tare da shi ba yana yin sujada yana leƙawa kar gunkin ya ce ga yanan akwai sakarci da ya kai wannan babu sakarci da ya kai wannan gunki in ka kira ba zai ansa ba annabi musa ya taba ganin wani ya duƙufa yana yana addu'a a wani gunki yana ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu yana yin addu'a ya sanamu sanamu zai ansa ba zai ansa ba yana ya sanamu ya sanamu sai kuskure maimakon ya ce ya sanamu sai ya ce ya samadu ya samad yana cewa ya samadu sai Allah ya ansa masa ya ce labbaika ya abdi annabi Musa ya ce ya Allah ya zaka ansa masa ya kira sanamu sau barkatai sau barkatai bai ansa masa ba ka kyale shi mana sai ya kira ka da yawa kai ma kamin ka ansa Allah ya ce ya Musa ai sanamu baya ansawa ya kira sanamu bai ansawa bai ansa ba ya kira samadu samadu na ansawa samadu ya ansa in samadu bai ansa ba menene bambanci tsakanin sanamu da samadu Allah ya ce shi yasa na ansa mashi to wannan ne dalilin da yasa annabi Musa ubangiji ya bukace shi da ya je miƙati inda a can ne za a bashi allunan attaura domin annabi Musa kala sai ce kum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai to yanzu akwai bukatun ya je a bashi alluna na attaura wayanda zai bautawa za a bautawa Allah madaukin sarki da su Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me كلوا ma razaqnakum wa la ولا fihi fa فيحل alaykum ghadabi نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يلا مدوكين سركي يتي كلوا من طيبات ما رزقناكم ku ci daga dadadan abubuwa waɗanda muka azurka taku da shi wala ta daga fihi amma kada ku ketare iyaka menene ketare iyaka daga sama ake sauka musu da wannan kayan abinci sai Allah ya ce to kowa in an sauka da ɗabi iya wanda zai ci yau gobe ma Allah zai kawo kada ya ce zai aje har sai gobe amma an yadda ranar juma'a su ɗabi na ranar juma'a da ranar asabar saboda an hana su yin aiki ranar asabar in sun ɗabi na juma'a da asabar to don zai yi amfani Allah ya ce kada ku yadda ku ƙetare iyaka amma duk da haka bani Isra'ila suka ce kai su ba su gane ba wannan abu mara tabbas karshe ka je baka ɗiba da yawa ba ba a saukar ba sai suka rinka ɗiba suna ajiyewa abin Allah madaukin sarki ya hana su duk wanda suka aje kuma sai ya lalace karshe Allah ya fushi da su aka je na saukar musu da abinci daga sama to sai Allah madaukin sarki ya ce kulu au wato kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwa da muka azurta ku da shi wala tadagu fihi amma kada ku ketare iyaka a ciki fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya sauka akan ku inji Allah Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda fushin Allah madaukin sarki ya sauka akan shi to wannan ya riga ya halaka Allah ka raba mu da fushin sa ka. wannan ne dalilin da yasa yana daga ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a wanda ake jin tsoron fushin sa fiye da kowa shine wa Allah madaukin sarki duk abin da aka san Allah yana so kowa zai fushi in dai Allah yana so to ba za a bar wannan abun ba za a yi amma abin da aka san Allah zai yi fushi in an yi to kowa yake so a aikata wannan abun ba za a aikata ba wannan ne dalilin da yasa sa'ad ibn abi waqas kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi in yana zaune tare da sahabbai sai hangi sa'ad ibn abi waqas sai ce haza khali falyurin imru'un kalahu ga kawuna yana zuwa in akwai wanda yake da kawo irin nawa ya nuna mu akwai mai kawo irin na annabi kana da kawo amma dai ba irin da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya karbi musulunci mahaifiyarsa sai ta zo ta ce masa ita fa dole bar wannan addini sa'ad ya ce mahaifiyata ki hakuri kin ga ina son ki ina kaunar ki duk umarnin da kika ban nakan bi amma wannan Allah ne ya ce ai ki hakuri ba zan iya barin wannan addini da Allah ya kawo ba karshe ta ce to idan har baka bar wannan addini ba to ni kuma da biyo ban ƙara cin abinci ban ƙara shan ruwa ban shiga inuwa ban bacci zan zauna a rana rana na duka na ruwan sama da ke ni yunwa har ta kashe ni yadda duniya za ta tsine maka albarka ga wanda ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa ya ce ya ke mahaifiyata na haɗa ki da girman Allah karki wannan abin da kika zo da shi ba zai yiwu ba ta ce ita sam sai ya bari ya ƙi ƙarshe sai ta zauna a ranar ta daina cin abinci ta yajin cin aiki ta yajin aikin cin abinci kun san me yake faruwa ta kwana ta yi ni bata ci abinci ba ta ƙara yi ni ƙarshe ta tamuke ta ta gayyara da ya ga alaman da gaske take sai zai same ta ya ce ya ke mahaifiyata kin sani duk duniya ba wanda nake kauna a cikin wato mutanen duniya kaman ki to amma ya ke mahaifiyata ki sani na fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ki na fi son wannan addini akan ki wallahi da a ce Allah zai baki rai guda ɗaɗɗaya har guda ɗari ki ki cin abinci ki kisha ki mutu a ɗauko wani a sa miki ki ƙara mutuwa a ɗauko wani a ƙara sa miki ki ƙara mutuwa a ƙara sa miki wani don kina da safiya ya ce wallahi sai wayannan rayuka guda ɗari gaba ɗaya sun ƙare ban bar wannan addini ba kai ta shiru da ta ga alamun da gaske yake yi ta ce da Allah a kawo shayi in akwai tuwo ma a sake haduwa da shi fushin wa ake tsoro fushin Allah madaukakin sarki Allah ka raba mu da fushinka sai Allah ya ce me غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى sai Allah ya ce wa inni la gafaru lalle ni mai yawan gafara ne limanta baga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan sannan ya aikata aiki na kwarai sun mahatada sannan ya nemi shirya mujahid yace sun mahatada shine ya tsaya akan sunna wal jama'a in ji shehu malami mujahid da shehu malami sayyid ibn jubair suka ce sun mahatada shine ka tsaya akan sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin allah ga allah yana cewa shi mai gafara ne duk taron mun nan kowa akwai laifin da yake wa allah madaukakin sarki ga allah yana cewa wa inni la gaffarul liman taba lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya ku bayin Allah me zai hana mu tuba mu koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah tunda muna da sauran rai ba mu mutu ba har yanzu Allah a shirye yake karbe mu mu tashi da daddare mu yi kuka mu lallashi Allah madaukin sarki mu nemi gafararsa Allah a shirye yake gafarta mana ya ba mu rahamarsa ya Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa inni lagafarul liman taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta masa laifin da ya wato gabatar da laifin da bai gabatar ba abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar duka Allah ya ce ya yafe masa amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman gafara a wajen Allah yana tuba a wajen Allah sama da sau saba'in a kowace rana a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman gafarar ubangiji yana tuba zuwa ga Allah sau ɗari a kowace rana idan annabi zai nemi gafara sau ɗari a kowace rana shi da bai da matsala a gaban Allah ɗan gatan Allah mafifici a cikin halittar Allah wanda Allah ya fi so fiye da kowa Allah ya fi son sa fiye da mala'iku Allah ya fi son sa fiye da mutane Allah ya fi son sa fiye da aljanu shine dan gatan Allah ta'ala amma duk da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana istighfari yana neman gafara yana tuba yana komawa zuwa ga Allah ya ku bayin Allah ashe ba mu ne muka fi cancanta mai almajiran Aisha radiyallahu anha yace na taba zuwa na samu Aisha tana sallar nafila tana kuka tana karanta wata aya a cikin suratu tur inda Allah madaukin sarki yake cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samu wannan ayar ita Aisha take ta maimaitawa tana kuka tana zubar da hawaye tana maimaita wannan aya sayyidina abubakar radiyallahu an wanda shine mafifici a cikin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai daraja ta sayyidina abubakar radiyallahu an amma sai ga na Abubakar radiyallahu an a ƙarshen rayuwarsa yana kuka yana istighfari yana neman gafarar Allah masu masa kirari da washi suna wasa shi suna masa kirari suna nuna masa ba kamansa yana wayannan siffofi da kuke faɗa siffofi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan akwai abin da za ku gaya mun ku ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min ya ku bayin Allah idan wayannan magabata wayannan zababbun bayi za su zama suna tuba suna komawa zuwa ga Allah wane ne ya fi cancanta ya tuba zuwa ya koma zuwa ga Allah mu ne muka fi cancanta mu tuba mu koma zuwa ga Allah fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ka ji tausayin mu Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa inni la gafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada sai Allah maɗaukin sarki ya sake cewa me وما أعجلك an قومك ya musa. to yanzu Allah maɗaukin sarki ya ba annabi Musa umurni ya zaɓo mutane guda saba'in dattawa guda saba'in a cikin mutanensa wayanda ake ganin su ne mafi alkhairi a cikinsu ya taho da su miƙati inda anan ne yake ganawa da Allah maɗaukakin sarki annabi Musa alaihi salam ya zaɓo mutane guda saba'in daga cikin bani Isra'ila ya taho da su zuwa ga miƙati Allah ya masa umarnin ya yi azumi na kwana talatin bayan ya yi azumi na kwana talatin sai aka ba shi umarnin kuma ya ƙara azumi na kwana goma wato ya zama kwana arba'in kenan yayin da annabi Musa ya taho tare da wayannan mutane da ya kusa miƙati saboda bege da shauƙi na ganawa da Ubangiji annabi Musa alaihi salam sai ya gaugawa sai ya gaba sai ya tafi ya bar sauran mutanen ya taho zuwa ga miƙati yana isowa miƙati sai Allah yake cewa annabi Musa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa menene wato yasa kai gaugawa ka baro mutanen ka ya kai Musa me yasa Allah yake tambayar annabi Musa cewa me yasa ya gaugawa ya komo ya taho ya baro mutanensa malamai suka ce Allah yana koya wa annabi Musa ladabin tafiya da jama'a ne ya ladabin tafiya da jama'a yake idan kai jagora ne kana tafiya tare da jama'a to ba a so ka tafi ka bar su so ake ka sa su a gaba kai kuma sai ka biyo su daga ina sai ka biyo su daga ainihin wato baya saboda watakila za a ga mai rauni sai a tallafa masa amma idan kai jagora kai gaba ka bar jama'a a baya to idan wani ya tagayyara sai a rasa wanda zai kawo masa agaji to Allah yana koya wa annabi Musa ne ladabi irin na tafiya wannan ne dalilin da yasa annabi Lutu a lokacin da za a halakar da al'ummarsa lokacin da aka bukace shi ya tattara jama'arsa masu imani ya tafi da su a cikin suratul hijr sai Allah ce fa'asri bi ahlika bi qit'in min al layl wa tabi'a fa'asri bi ahlika bi qit'in min al layl wa wattabi' adbarahum yawa wa ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك نعم ولا يلتفت منكم أحد و... ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك <laughs> وامضوا حيث تؤمرون Allah maɗaukin sarki da ya tashi magana da na Ludu sai ce masa fa'atiri bi ahalika bi qita'in min al-layl ka tattara iyalanka da masu imani a wani yanki na dare wato ka fita daga cikin gari tare da su amma sai Allah ya ce wattabi adbarahum ka sa su a gaba kai ka biyo su daga baya kar kai ka wuce gaba ka bar su an gane wannan ladabi na tafiya wannan shine labarin da Allah ya bara akan wa akan annabi ludu alaihi salam wannan ne yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan za a je fagen daga yaki to annabi yakan wuce gaba amma idan ana dawowa daga fagen daga daga yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tsayawa a baya saboda a ga masu rauni da waɗanda suka tagayyara sai a tattaro tare da su daga inda zaka samu wannan idan ka karanta cikin sira na shehu malami albudi jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace a lokacin da muka tafi gazotu zatin riqa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gazotu zatin riqa wani yaki ne da sahabbai da annabi an yi tafiya mai wahala an jikkata kwarai da gaske yawancin hadisai da suka yi magana akan sallar tsoro duka gazotu zatin riqa ne annabi ya faɗi hadisan jabir dan abdullahi yace bayan an je an yi jihadi an kammala ana dawowa yace raƙumi na ya sha wahala ya tsufa saboda haka mutane duk sai suka ta wuce ni to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yake tsayawa shi baya wucewa yace ana ta wuce ni can sai ga annabi ya iso annabi sarkin tausayi da yazo ya samu Jabir dan Abdullahi bai wuce shi ba sai yace masa ya kai Jabir ya kowa yake wuce ka raƙumin da aka baya sauri Jabir yace sai nace ya Rasulullah raƙumin na wuya tsufa ya manzon Allah da ba tsohon raƙumi ne kuma an yi jihadi ya jikkata manzo Allah sai ce Jabir aliku ka gurfanar da wannan raƙumin naka Jabir dan Abdullahi yace fa anaftuhu sai na gurfanar da wannan raƙumi nawa yace fa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ma sai ya gurfanar da raƙumin sa bayan annabi ya gurfanar da raƙumin sa Jabir dan Abdullahi yace ko ta giya a hannuna sai annabi ya karbe ta fana kasahu na kasatin sai ya zuzumburi kwibin wannan raƙumin da ya dan zunguri kubi raƙumin sai ya miƙo min ya tsumange ya ce to n haura raƙumin in tafi ku ce Allahu akbar Jabir dan Abdullahi ya ce ina hawa kan raƙumin sai na ji ya koma in garma raƙumi ban taba sanin ana iya wa raƙumi garan bawo ba sai a wannan ranar ya ce nan take sai raƙumin na sai koma matashi raƙumi ya ce yanzu kan in ma za a koma fagen daga ana iya komawa ya ce sai muka ci gaba tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya muna taɗi mai ban sha'awa yace a cikin tarin da muke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake ce mun ya kai Jabir sai nace labbaika ya rasulullah yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake tambaya ta yake ce mun ya kai Jabir ka yi aure ne Jabir yace sai nace ya rasulullah na yi aure annabi yace me ka aura budurwa ko bazawara Jabir yace ya rasulullah na aure bazawara ne manzo Allah yake masa halla bikira tulaibuha wa tulaibu me hana ka aure budurwa wacce zaka mata wasa ta maka wasa Jabir yace sai nace ya Rasulullah mahaifina Abdullahi yayi shahada a fagen daga ya bar mun kanne mata kanana a wata ruwaya sun kai guda bakwai idan na auro budurwa ba za ta iya lura da su ba amma ba bazawara tana da working experience na zama a gidan miji za ta rinka lura da su sai manzon Allah ya ce masa asabta insha Allah in Allah ya yadda ka'ida ce yace sai muka ci gaba da tafiya yace muna cikin tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun ya kai Jabir ka sai da mun da raƙumin kan nan mana Jabir yace sai nace ya Rasulullah dauki raƙumin na baka shi kyauta ya manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba kyauta nake so ba so nake ka sayar mun kuma a yi ciniki a daddare Jabir da Abdullahi yace magana ka umurni ne ya Rasulullah sai a fara ciniki tunda abin da kake aike nan annabi ya ce na siya dirhami daya jabir ce albarka annabi ya ce dirhami biyu ya ce albarka ai kace sai an daddare dirhami uku albarka Ya ce annabi bai gushe ba yana ƙara kuɗin sai da kuɗin yayi yawa kuɗin da zai iya sayar raƙuma da yawa yace sai na ce ya rasulullahi yanzu in na sayar maka sai ka siya. annabi ya ce ka sayar maka ga zan siya ko ba zan siya ba Ya ce na sayar maka ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na siya. idan muka je mu Madina ka kawo mun raƙumin da sace ka karbi kuɗi jabir da abdullahi yace an kammala yace sai muka ci gaba da tafiya yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai jabir idan mun kusa isa garin Madina za mu aje zango ba za mu shiga gari da daddare ba za mu soke raƙumi mu gasa mu ci naman raƙumi sai da safe mu ƙaraso yace kaga ka in ta ji angonta yana zuwa sai ta gyara maka katifa yace sai na ce ya rasulullahi ai ba mu da katifa ni da matattawa annabi yace kai da amarya ba ku da katifa ina kuke kwana yace ya rasulullah kan tabarma muke kwana Allah bai mallaka mana katifa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka damu da sannu Allah zai mallaka muku katifa yace wace gari da sassafe sai dauko raƙumi ya taho gidan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi yana cikin gida Jabir dan Abdullahi yace sai na wuce masallaci ina jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da annabi ya fito sai na zo da raƙumi na ce ya rasulullah ga raƙumin da muka ciniki tare da kai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce nawa muka ciniki Jabir sai ya faɗa annabi ya ce a je a ɗebo wannan kuɗi gaba ɗaya a kawo Jabir Jabir dan Abdullahi ya ce aka je aka kwaso wannan kuɗi gaba ɗaya aka kawo mu bayan an kawo Jabir ya ce sai manzan Allah ya ce a je a ƙara kamfato wani kuɗin a sake ƙara mu aka je aka ƙara kamfatowa aka ƙara mu bayan karo ce zan tafi sai annabi ya kira ne yace dauki raƙumin kuma na baka shi kyauta saki hadawa ka tafi da shi gaba daya <laughs> akwai mai irin wannan kyauta banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin kun ga ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina yake tsayawa daga baya yake tsayawa ba gaba yake wucewa ba in zai yi tafiya tare da jama'arsa to shi yasa malamai kamar shehu malami kasimi a cikin mahasin ta'awil yake cewa Allah ya tambayi annabi Musa ina ya baro mutanensa ne domin a koya masa ladabi na tafiya da jama'a in kana jagora to ka sa jama'ar ka gaba karka tafi ka bar su a baya me annabi Musa ya faɗa a lokacin قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب Sai annabi Musa kala sai yace hum ula'i ala athari ya Ubangiji jama'ata wato ga suna a sawuna, menene ma'anar ga suna akan sawuna malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko shine ga sunan su ma suna tahuwa suna kan hanya za su zo su sauka a gefen wannan dutse shine ma'anar ga sunan akan sawuna magana ta biyu kuma shine ga sunan akan sawuna wato suna nan akan hanyar da na dora su akan bautata maka suna nan akan bautar ka ya Allah suna kan hanyar da na dora su akai wato basu bar hanyar ba sai ce wa ajiltu ilayka rabbi ya ubangiji nayi gaugawa zuwa gare ka domin kayi wa'adi tare da ni cewa na zo shi yasa ne gaugawa na kamo hanya na zo saboda kada in makara wa ajiltu ilayka nayi gaugawa zuwa gare ka ya Allah litarba domin ka yarda da ni ya ubangiji ba na baro su ne da gangan ba nayi gaugawa ne na taho ya ubangiji domin na faranta maka na cika umarninka abin da yasa na aikata haka kenan nan take sai Allah ya fara wa annabi Musa to baya ta haihu bayan ta huwarsa menene abin da ya faru qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri Allah ya ce to fa inna lalle mu fatanna qaumaka mun jarraba mutanenka min ba'dika bayan ta huwarka wa adallahum samiri samir ya batar da su gaba ɗaya suna nan sun yi ridda sun koma bautan ɗan maraki kai annabi Musa kuma hankali dole ya tashi ya taho ganawa da ubangiji tukar da ya a gida kuma an yi me an warware wane ne samiri shi samiri malaman tarihi sun ce ba yahude ne amma yana cikin jama'ar wa ya shigo cikin jama'ar annabi Musa to shi wannan samiri shine wanda ya kerawa bani Isra'ila ɗan maraki kuma ya ce musu wannan dan mar'i shine ubangiji annabi Musa annabi Musa yayi mantuwa ne ya ba Allah sa nan ya tafi neman Allah sa a wani wuri nan take sai suka sake komawa ruwa suka sake bautar me komawa bautar mai dan maraki wannan ya nuna duk sanda aka samu bata sai an samu malamin da zai kira zuwa ga bata ne duk sanda kaga bautar wani Allah to kuma sai ka samu wani wanda shi ne ya kira shi ya jawo mutane shi ya tattaro mutane ya raba su da hanyar Allah ya daura su akan hanyar mai ya dora su akan wannan hanya ta bata duk inda bata yake to bata baya zama shi kadai sai ya samu me sai ya samu jagora jagoran da kuma zai yi ta da da misalai da ciwaciwa da ƙarya da abubuwa da dole sai ya kare wannan bata Allah ka gafarta mana to me faru a wannan lokaci فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا nan take annabi Musa hankalinsa sai tashi faraja Musa ila qaumihi gadbana asifa annabi Musa sai ya juya zuwa ga mutanensa gabbana yana cike da fushi asifa wato yana cikin bakin ciki da bacin rai na ƙarshe kenan wannan ya nuna bawan Allah na kwarai ran sai yana baci in ya ga an sabawa in ya ga an sabawa Allah shi yasa ahlus sunna duk inda ka ji suna bala'i to an taba Allah ko an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace man taqama rasulullahi sallallahu alaihi sallam li nafsihi qaddu annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba yi ramuwar gayya ba saboda shi an taba shi shi idan shi aka taba shi aka ci mutuncinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya yin fushi babu abubuwan da ba yi wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi sallam amma bai yi fushi ba akwai wani bai hudan da shi al'adarsa kullum da daddare zai zo ya kashi a kofar annabi daidai inda annabi yake dora kafarsa idan zai tafi masallaci da safe saboda annabi ya taka kullun shi aikin sa kenan ranan sai kamu da rashin lafiya kwana uku bai zo yayi wa annabi kashi a kofar gida ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ya san bai huda sai ya tambaya labarin wane ne kam sai aka ce ya rasulullahi yana nan kwance bai da lafiya annabi sai ya ce sabai ku tashi mu je mu gaida shi bai hude yana kwance sai ga annabi ya zo duba shi ya jiki ya ce to jiki ga yanan kun san ne bai yi cewa da sauki ba ya jiki jiki ga yanan annabi ce hankali na ya tashi maganar rashin lafiyar kan nan wallahi domin yau kwana uku a jere yan ziyarar da ka saba kai mana da tsakar dare din nan ka samu kai mana ita ba hude nan take kunya ta kama ce malamai suka ce wannan ya zama sanadiyar shiga sa addinin musulunci sanda aka je ga tu zatin riƙa akwai kafirin da yake neman annabi ya kashe shi bai samu dama ba sai a wajen wannan yaki sai ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwance a karkashin wata bishiya yana bacci duk sahabbai kowa ya je ya kwanta a wurin kwanciyarsa ya samu wata bishiyar magarya shi kuma annabi yana karkashin wata bishiyar kurna shi kadai yana ganin annabi sai ga bukatarsa ta biya nan take zara takobi zai sara annabi har ya daga zai sara sai gan ya kashe annabi yana bacci bai more ba ya kamata ya tada annabi daga bacci ya faɗawa wa annabi bakar magana tukunna kamin ya kashe shi fa aiqazan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa tsinin takobin ya zunguri annabi da shi annabi yana farkawa sai ga kafiri tsaye da takobi tsirara a kai shi sai kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yunajika min sayfi haza waye sai tsiratar da kai daga wannan takobin nawa annabi sai daga kai kalle shi ya ce Allah ya ce Allah shi zai tsiratar da ni annabi yana faɗin wannan magana wannan kafiri sai ka ce an makala masa wutar lantarki kawai sai a ga jikinsa yana karkarwa takobin ya kubuce ya faɗi kasa annabi ya ɗauki takobin ya kalle shi yace idan fa man ka min sayfika haza yace kai kuma ina so ka gaya min waye sai hana takobin naka ya sha jinin ka a halin yanzu falamma ra'a hadha al-arabi sayf al-matlula yatalaqu fi yadi muhammad yayin da wannan balarabe ya ga takobi yana a hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaltamisu minhu al-afwa wa yaqulu ya muhammad anta karim wa karim wa anta la ta'khudhu bil asar sai ga wannan kafiri na cewa ya muhammad kai mutumin kirki ne baban ka ba mutumin kirki ne baka taba rayuwar ramuwar gayya ba duk abin da ake maka yafewa kake ni na san ba za ka fara a kaina ba ya rasulullah annabi ya shuye ta to zauna ya zauna annabi jabir dan abdullahi yace sai muka je annabi yana kiran mu kamin ai haka mun tattaru annabi sai ya nuna mana wannan balarabe ya gaya mana abin da ya faru sai annabi ya ce balarabin to ka musulunta ya ce ya eh, muhammad musulunta kan ba zan musulunta ba magana in musulunta ba ta taso ba in dai za ka kyale ni in tafi kyale ni in tafi ba za ka musulunta ba ce ba zai musulunta ba annabi ya ce to shi ke da ɗauki takobin ka sai inda dare maka na yafe maka wannan kafiri ya ɗauko takobin shi ya kama hanya yana isuwa wajen iyalansa da mutanensa kafirai yan uwansa suka ce daga ina ka fito sai ya ce ji min indi khairin nas yace na fito daga wanda ya fi kowa alheri a duniya aka ce wa kenan yace Muhammadu aka ce ah Muhammadu kuma kai kafircin kafa ya fara rauni ka fara raba kafa yace to ba na fara raba kafa ba ma an fasa raba kafar gaba ɗaya kafafun ma guda biyu na haɗa su a can na musulunta a halin yanzu Jabir dan Abdullah yace kamin mu taso daga zango sai ga wannan balarabe ya sake zuwa gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya tsaya yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ku ga kafiran maka irin wulakancin da suka yi wa annabi sun kore shi daga garin su an kakkashe sahabbansa an ci mutuncinsa an yunkurin kashe shi Allah ya tsallakar da shi ba irin wulakancin da basu masa ba sun biyo shi har Madina sai sun halaka shi amma da ya samu nasara a kansa akan wayannan arna na Makka bayan an yi fatuhu Makka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara duk kafiran Makka ga su a zaune a gabansa sun yi shiru gaba ɗayan su ka anna ala ru'usihim at kowa kai ka dauka akwai tsuntsuwa kan sai yana jin tsoron ya motsi tsuntsun ya tashi suna ta rarraba ido annabi ya kalle sai ce me kuke tsammani zan yi da ku yau annabi in ya ce a yanka su gaba ɗaya kowa yanka shi zai budan bakin su suka ce alkhairi akun karim wa ibnu akin karim kai dan uwa ne mai albarka dan dan uwa mai karamci mun san yafe mana zakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su gaba daya yace izhabu fa antum mutlaqa ku tashi ku tafi gaba daya na yace muku kun zama yantattu a yau wannan yasa suka rinka shiga cikin addinin musulunci ba ji ba gani kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace bai taba yin ramuwar gayya saboda shi an masa laifi ba in kaga fushin annabi yace illa an tunta haka hurmatullah sai dai idan an taka haƙƙin Allah amma idan aka taka haƙƙin Allah to nan ne annabi ransa yake baci nan za ga idan annabi sun yi ja nan za ka ji annabi yana magana da karfi tace fahina idin la yurafu li gababihi haddun a lokacin da aka taba haƙƙin Allah to a lokacin ne ba a iya gane haddi na fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to wannan ne dalilin da yasa annabi Musa alaihi salam yanzu an taka fushin Allah ne shi yasa ya juyo a cikin fushi da ɓacin rai shine faraja Musa ila qaumihi na asifa ibnu abdul barri faqihul andalus Almaliki, yace idan annabi musa ya fusata an taka dokar allah yayi fushi gashin jikinsa har akan ga yana daga alkabbasa a wannan lokaci saboda ya fusata shine faraja musa ila qaumihi gadbana asifa yanzu annabi musa ya iso wajen mutanensa ya samu wayanda da sun gane aqida sun hau hanya ta kwarai an nuna musu hanyar allah ga ya kuma sun sake dawowa bautar gunki me annabi musa ya faɗa a wannan lokaci قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا قال سي النبي موسى يا قوم يا قوم متانينا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ashe ku bai muku alkawari alkawari mai kyau ba ya tseratar da ku daga fir'auna ya tsallakar da ku kogi ya saukar muku daga abinci daga sama sannan ya muku alkawarin ba ku aljanna in kun ci gaba da yi masa biyayya alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana sai ya ce musu me أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي النبي موسى يكي أفطال عليكم العمد yanzu har lokaci ya muku tsawo na alkawarin da Allah madaukin sarki ya muku cewa in kuka bi shi kuka mutu akan musulunci za ku samu aljanna kuna ga abin yayi tsawo ne kaman zuwa lahiran yayi nisa wannan ne yasa har kuka dawo kuka canja a faɓala alaikum ahadu am arattum an hilla alaikum gababu min rabbiku ko kuma kuna so ne fushi daga ubangijin ku ya sauka kan ku fa akhlaftum mau'idi wannan ne dalilin da yasa kuka saba alƙawarin da muka yi tare da ku saboda haka ya ku ahlus sunna ku rinka yin karatun addini ku rinka yin karatun aqida duk yadda kuka dauka kun gane sunna kun gane aqida wallahi idan ba kwa karatun addini ba kwa karanta aqida ba kwa karanta sunna sai an guruta koma gidanta na tsamiya malamai ku bude ta'alimat na aqida mu rinka ganin ahlus sunna an bude ta'alimat darussa a masallatai an sa littattafan aqida an sa littattafai da su fathul majid sharhu kitabit tauhid mu ga an sanya littattafai irin su aqida wasidiya na ainihin shehu malami ibnu taymiya mu ga an sa wato littattafai irin kasida nuniya na shehun malami allama ibn al-qayyim al-jawziya mu ga an sa littattafai irin su wato sharhu aqida dahawiya na ibn abil iz mu ga an sanya littattafai irin su al-irshad ila sahih al-i'tiqad na allama fauzani mu ga an ɗauko gingima gingiman littattafan aƙida an buɗe ta'alimat ana karantar da mutane ana nuna musu Allah wannan shi kaɗai zai sa ku tsira daga wato ku tsira da aƙida ku duk wanda ya ce ya gane sunna amma ya zauna bai karatu bai zuwa makaranta bai koyan aƙida wajen malaman sunna bai karanta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ko ya ki ko ya so wata ran sai wani dan ciwa-ciwa ya zo ya raba shi da imanin shi Allah ka gafarta mana dan wa nan gurin mu takaita sai Allah ya kai mu gobe za mu je ya aka kwashe tsakanin annabi Musa da Fir'auna wato annabi Musa da bani Isra'ila subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah shiga ta malam akwai tambaya da wayannan kwanaki da aka shiga shin mutum na yi halartar tarawih sannan ya hito ta hajji da kuma hukuncin zuwa mace masallaci ya halatta ka yi tarawihi sannan ka sake fitowa ka yi tahajjudi ina fata an fahimci wannan ku samu wani littafi da ake cewa risalatani mujazatani fi zakati wa siyam wanda shehu malami bin baz ya rubuta wanda yake mufti ne na kasa mai tsarki ina fata an fahimci wannan sallar dare qiyam ramadan da sallar tarawih da tahajjudi gaba ɗaya su sunan su qiyam ramadan ya halatta kai raka'a goma ya halatta kai raka'a goma sha uku ya halatta ka wuce raka goma sha uku ka yi duk rakawoyin da kake ji za ka iya yi saboda hadisi da ashabu suna suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna sallar dare ai raka biyu ay sallama ai raka biyu ay sallama annabi ya ce fa iza khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'atin idan ɗaya daga cikin ku tsaron tsoron alfijir ya fito to sai ya wuturi da raka daya saboda haka wannan ya nuna kana iya zuwa kai sallar tarawih sannan ka sake dawa kai sallar tahajjudi maganar zuwa mata masallaci sallah ya halatta mata su je masallaci sallah amma da sharaɗin ba za su kawo banna a masallacin ba ba za su kawo fasadi ba za su je cikin natsuwa su yi sallah a masallaci a cikin natsuwa ba tare da sun yi ta surutu da cece kuce da kallon mazajen mutane da abubuwa masu kama da wannan ba idan za su rinka yin wannan ya halatta a hana su amma idan ba za su yi wannan ba to nan sai a bar su saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi kada ku hana ku yangin Allah mata zuwa dakunan Allah ba a hana mata zuwa masallaci matukar ba su zo da abin da ya saba wa shari'a masallacin ba amma idan za su zo su ta surutu da gulma da gutsuri tsoma da cece kuce da tsuguri tashi da kiti pipi da kutu balbal a taka musu birki hana su zuwa shine fi alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi mallaka rumman